sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A cikin shirinmu da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da muka yi kan matakin da kafar sadarwar zamani na Facebook ya ɗauka na ƙara harsunan da yake amfani da su da yanzu haka suka zarce ɗari. kuma cikinsu har da harsunan Hausa da Fulfulde. A wancan shirin mun ji ta bakin masana da suka hada da Farfesa Ibrahim Manumfashi na Jami'ar Jihar Kaduna da Farfesa Umar Fati na Jami'ar Bayero da ke Kano sai kuma Dr. Bashir Abu Sabe na Jami'ar Jihar Katsina da Alhaji Umar Usman Tongo, Darakta a muryar Najeriya, waɗanda suke bayani kan ci gaban da aka samu da kuma tasirinsa. Yau za mu ɗora daidai inda farfesa umar fata ke bayani kan muhimmancin raya harsuna da kuma amfani da su idan ka lura wayansu harsuna kamar hausa ko fulatanci akwai wayansu ababe da suka fito a zamanin yau irin su kwamfuta da sauransu wayanda kuma idan ka lura ba sunayensu na asali da fulatanci ko kuma da hausa domin al'adunsu ba su gaje su ba to kaga kuma idan dole ne mu raya harsunan nan to dole ne kuma a samo sabbin kalmomi a sami sabbin hanyoyin sadarwa ta cikin waɗannan harsuna sannan kuma masu tasowa yara su ma su san akwai waɗannan harsuna su koya sannan kuma su rika amfani da su duk harshen da ba amfani da shi yau da gobe to ka tabbatar eh, a cikin lokaci zai mace. Mun tambayi Farfesa Ibrahim Manumfashi ko me yasa matasa ko kuma 'yan boko suka fi sha'awar amfani da turanci maimakon hausa ko fulatanci? shi ma wannan wani ainihin dagulewa ce ta iya wadda zamani ya zo da ita a lokacin da ake samun harshen na bunƙasa yana haɓaka zuwa sassa daban-daban na duniya ta harkar karantarwa ta fuskar sadarwa a gidajen rediyo da talabijin da kuma ainihin intanet wasu har yanzu ko suna nan cikin wannan tunani na cewa idan kuma baka koma ka yi amfani da harsunan da su ne ake kira harsunan duniyar ba musamman harsuna irin su ingilishi da makamantansu to kamar kai baka ci gaba ba wannan kuma shi ma wani irin tunani ne wanda har yanzu kuma ya tare da dukkan duniya saboda harshen da aka sani yanzu wanda yake tashi wanda shine harshen duniyar shine ingilishi duk cewa mutanen da suke amfani da wannan harshe na ingilishi ba su da yawa a inda aka samar da shi a can kasar ingila to amma da yake ya yawata ya ya zuwa wurare daban-daban yakan da mutane suke gani kamar shi ne harshe wanda yake mafi muhimmanci shi kan ya yawancin yaranmu da sauran mutanen da ke cikin kasashen irin namu suke kokarin su dogara ga wannan to kokarin da shi ainihin wannan a shafi na facebook ke kurme kenan ya sanya mu koma da ainihin abin da muka gada kaka da kakanni sannan mu sha'awar abin da muke da shi mu aje waɗancan da ainihin suke baki a wurin mu kama namu su wannan wani abu da wanda ke ainihin damun gaba amma insha Allah shi ma lokaci zai zo da mutane za su dawo cikin hayar su su koma ga ainihin abu Alhaji Umar Tango ya ce wannan matsala na daga mallakar zuciyar da turawa suka yi wa 'yan boko. eh to saboda irin mallakar zuciyar da turawa suka suka suka nasara suka yi mana saboda alal misali kaga harshen fulatanci in ka duba in ka gwada shi wanda suka yi da ilimi a ciki suka bincike da sauransu a cikin wani harshen akwai wasu abubuwa a cikin fulatanci wanda ma ko a turanci da duk ci gaba da turanci ta samu ba da shi a cikin a cikin turanci haka ma hausa to amma saboda harshe ne ba ba yaya tashi ba ba karantar da shi a makarantu iyaye ba sa yaran su magana da shi duk wanda ya bar ruga in ya shiga cikin gari ya yi karatun boko za ka ba zai koya ma yaro shi ba sannan kuma ta hanyar auratayya za ka samu yan fulani da yawa ba sa auren yan uwansu za su je su auri wa'yansu kabilu kuma sun auri kabilun ba za su tabbatar cewa yaransu sun koya musu wannan yaren ba to a haka a haka a haka a haka yaren kowane ranar komawa baya yake har ya zama kamar ana ya shi ba za ta ne za ka same shi dan wansu ya zo yana mishi yana mishi fulatanci a cikin mutane sai zama kamar koyin fulatanci wani kauyanci ne ko kuma wani ci baya ne Shi kuwa Farfesa Umar Fati cewa ya yi, duk wanda ya rabu da al'adarsa lalle ya yi asara. To, kasan duniya da abin da kike da shi sai ka raina, sai ran da ka rasa. Wa'yansu suna gani kamar amfani da harsunan su nan ba wayewa ba ne, saboda haka dole ne su rungumi turancin so a the end ko kuma a karshe daga su ba turawan ba kuma sun rabu da nasu. sai ka gansu sun koma tsakiya ba nan ba ba can ba muna da irin wa'annan da yawa kuma yadda na gaya ma ba wai kawai harshen ba akwai al'ada da ke tafiya da kowane harshe kuma ran da ka rasa al'adanka to kai fa eh, kana da aya tambaya a kanka duk wanda ka gaya rasa al'adansa ba nan ba ba can ba to ka lura ka ga halinsa ka ga akwai kiɗi a rayuwarsa saboda haka abu ne da dole a ci gaba da magana kuma yadda na ce ma idan kana son harshen ka ya rayu na ɗaya dole kai amfani da shi yau da kullum kaga yadda za a rika rubuta shi sannan kuma gidajen labarai su rika amfani da shi to wayannan sannan litattafai a rika yi to wayannan su ne ba za su raya harshe ba wai kawai sunan harshe ba so dole mu ne za mu ga ingancin al'adunmu za mu ga ingancin harsunanmu mu mu martaba su sannan wasu kuma su martaba su Dr. Bashir Abu Sabe ya ce ganin yadda kasashen duniya ke martaba harshen Hausa ya zama wajibi mu ma mu mutunta harshen. yana da kyau ga matasa su ɗauki wannan harshen na hausa da matuƙar muhimmanci saboda za a yi mamaki irin yadda turawa da kuma larabawa suke ɗaukar wannan harshen namu da daraja amma abin mamaki sai ka ga cewa mu imu imu muna ƙaskantar da shi ko kuma muna nuna garawarsa da irin abin da yake yi ga al'umma saboda idan ka duba yanzu wannan hoɓɓasar da masu waɗanda suka ƙirƙiro wannan kafar ta sada zumunta ta facebook dandalin nan na facebook suka kirkiro sun duba irin muhimmancin da harshen hausa da kuma irin muhimmancin al'ummar hausawar ce gare su ga dandalin sada zumuntar mafarin kenan suka duba sanya shi domin su ƙara jawo ma wannan kafa ta sadarwar farin jini da kuma karkuwa ga jama'a wani abu kuma da kalmomi waɗanda suka sanya a wannan dandalin sai dai kawai na so a ce sun ƙara tuntuɓa ko kuma sun ƙara faɗaɗawa domin ya kasance hausar da suka yi amfani da ita ta kasance daidaitacciyar hausa amma duk da haka aikin da suka yi abin ayaba ne kuma abin tunƙaho ne da harshen hausa farfesa ibrahim manumfashi ya janyo hankalin hausawa wajen ganin sun bunƙasa al'adunsu masu wannan rubuta musu a rubuce mun nuna jin daɗin mu amma kamar yadda ce nan ko kafin ma a bayyana ainihin hausar a cikin shafin intanet an ba su wani taimaka wajen yin fasfa an taimaka wajen gyara hausar da makamantarsu saboda haka yadda shi ya damu a matsayin shi na ba'amurke kuma ba yahude ya damu da ainihin hausawa irin su wasu harsukan suke ba da mu kiran da zamu da yan uwa da abokan arziki masu hulɗa da harshen hausa shi ne a kokari a koma ga wannan manhaja da daga cikin kirkiro ta haka ne za mu kara ainihin ba gwiwa ta yadda zai daɗi nan gaba kuma idan yawan abuwa zai yi da kuma masu amfani da harshen hausa kamar da aka faɗa ne. Shi ba Alhaji Umar Tango ya janyo hankalin Fulani wajen cin moriyar wannan aiki. Kwarai kiran da zai musu wato Allah ya taimake su ka samu wata kafa na farkar da wannan harshen bindin masu amfani da shi masu bindin sha'awar shi amma banda su masu amfani da harshen harshen a facebook akwai malamai wanda suke karantarwa a university wanda suke bincike da sauransu ya kamata a yi amfani da wannan kafan a samu dabara yadda za a yi saboda abinda da fulatanci sauran harsuna suka fita saboda bambancin wato harsunan za ka samu alal misali bafulatani daga yola nan cikin adamawa a najeriya in ya yi magana har bafulatanin cameroon har bafulatanin central africa har bafulatanin gabon suna jin junansu amma daga ka wuce ka shiga daga nan gombe har ka zo kebbi za ka samu fulatanci ya dan canzu haka kuma daga kebbi in ka wuce ka shiga ta benin republic har ka shiga ghana ka shiga gambia ka tafi senegal ka tafi mali ka tafi gini har zuwa mauritania za ka ga kuma harshe don haka ba su da harshe na ɗaya kamar yadda hausawa suke da shi kamar alal misali harshe na kano wanda wanda rediyo ta ɗauke shi ta sa shi wanda kowa dole in yana so ya kunta da mutane sai ya ji wannan harshe na kano ma yanzu an samu dama ta kafar facebook sun ana amfani da shi to a can fulani za su je su koyi kalmomi da kuma yadda ake yadda unesco suka tsara a rubuta harshen sannan kuma za a cimma matsaya kan kalma wanda in daga baya rediyo ma tana son tsaya amfani da shi tana amfani da shi ne kalubale da muka fama da shi lokacin da muke fassara ke karanta labaru a sashen fulatanci na rediyon muryar najeriya to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin bakin namu farfesa ibrahim manumfashi na jami'ar jihar kaduna da farfesa umar fate na jami'ar bayero da ke kano da Dr. Bashir Abu Sabe na Jami'ar Jihar Katsina sai kuma Alhaji Umar Usman Tongo, Darakta a muryar Najeriya. Da sashen Hausa na Radio France International da injiniyanmu Hassan Alassan Suleja, Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.